Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita sha uku da sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Aisha Sharif Baba ke muku sallama cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku ji cewar kotun kwallon Amurka za ta saurari bahasi kan ko tsohon shugaban kasar Donald Trump na da kariya daga tuhumar da ake masa akan abubuwan da ya aikata a lokacin da yake kan karagan mulki. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sama da fararen hula da ashirin ne sojoji suka kashe a rana guda a wannan shekarar a Burkina Faso. dakarun haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi sun ce sun samu nasarar kashe wasu mutane uku da ake zargi da kasancewa magoya bayan ƙungiyar boko haram ne tare da kwace makamai da dama dakarunmu sun samu nasarar kwace makamai kamar pkm mashin gun guda ɗaya da ak-47 guda ɗaya sai kuma madinin alburusai wato magazin guda biyar da kuma su kansu alburusan guda ashirin A Najeriya kuwa masu ababen hawa ne ke ci gaba da bayyana damuwa game da yadda aka fara samun dogayen layuka a gidajen man fetur a wasu biranen kasar. fi minti talatin ina jiran layin mai tukunna kafin ma an samu kuma na same ne akan ɗari bakwai da tamanin da biyar kuma duk da haka ma ba kawai na ne ake samu ba. Ina cikin yanayin mara daɗi kaga titi ba mutane lita ɗaya naira ɗari takwas. To za mu je jamhuriyar Nijar inda gwamnatin Amurka ta ce a yau jami'anta za su gana da gwamnatin sojin jamhuriyar kasar akan yadda sojojinta za su janye daga kasar ba tare da wata tangarda ba. To amma kafin sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi kan ko tsohon shugaban kasar Donald Trump na da kariya daga tuhumar da ake masa kan abubuwan da ya aikata a lokacin da yake kan karagar mulki. sakamakon da zai tabbatar da ko zai fuskanci shari'a kan zargin da ake masa na yunkurin juya kayan da ya sha a zaben shugaban kasa na shekara ta dubu da ashirin. Mr. Trump ya ce ba zai iya fuskantar tuhuma kan laifukan da ya yi a lokacin da yake kan karagar mulki ba. Ana dai tsammanin yanke hukunci kan batun a watan Yuni. Hukuncin da za a yanke kan wannan batu ba zai shafi shari'ar da ake tuhumar sa da aikata laifi ba a halin yanzu a New York, inda ake tuhumar sa da laifin biyan kuɗi ga taurariyar fina-finan batsa wato Stormy Daniels. an rantsar da sabuwar majalisar riƙon da za ta karɓi mulki a haiti tare da shirya zaɓe an dai shirya gudanar da bikin rantsarwar ne a fadar gwamnatin ƙasar amma rikicin da ake da ƙungiyoyi masu aikata laifuka ya tilasta komawa da shi ofishin firaministan ƙasar mai barin gado oriel henry a watan da ya gabata ne dai mr henry ya ce zai sauka daga mulki bayan da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai suka hana shi komawa haiti shugaban faransa emmanuel macron ya yi gagadin cewa tarayyar turai na fuskantar hadari sosai cikin shekaru goma masu zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a duniya mr macron ya ce akwai buƙatar yin watsi da abin da ya kira rashin wayewa kan tsaro da kasuwanci inda yake bada shawara a bunƙasa hanyoyin dogaro da kai ya ce samar da makamai a turai na tafiyar hawainiya kuma tsarin tattalin arzikinta ba mai ɗorewa ba ne Le principal danger pour la sécurité européenne est évidemment Yace babban haɗarin da ke tattare da tsaron turai a yanzu shine yakin da ake yi a Ukraine. Abin da muka damu da shi yanzu shine kar a bar Rasha ta yi nasara a wannan yaki na ta'addanci da take yi da Ukraine. Da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sama da fararen hula 220 ne sojoji suka kashe a rana guda a wannan shekarar a Burkina Faso. Ƙungiyar ta ce kisan kiyashin ya faru ne a ƙauyuka biyu a ranar 25 ga watan Fabrairu. A rawaito cewa sama da yara 50 ne ke cikin waɗanda suka mutu. Human Wakilin BBC ya ce 'yan ƙauyen da suka tsira daga harin sun shaida wa Human Rights Watch cewa wani jerin gwanon sojoji sama da ɗari ne suka farma ƙauyen Nondin mintuna kaɗan bayan da 'yan bindiga suka bar yankin inda suka ce sojojin sun bi gida-gida suna harbin mutane. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta bayyana kisan a matsayin mafi muni da sojoji suka yi cikin shekaru goma. lithuania ta yi watsi da ikirarin da jami'an tsaron belarus suka yi cewa sun daki da har jirage mara matuka daga kasar wani jami'in kasar lithuania ya ce sanarwar da shugabar hukumar kgb ta belarus ya yi bata da alaka da gaskiya Firaministan Latvia da ke makwabtaka da Lithuania Evika Silina ta ce ƙasashen na yankin Baltic na ci gaba da fuskantar labaran karya da ke fitowa daga Rasha da Belarus. Ta ce akwai koyaushe akwai farfaganda da ke bullowa daga Rasha da Belarus musamman ma kan kasashen da ke shirye-shirye yanke shawara kan Ukraine ko kuma suka yi babban murya game da kare duk wani shiri da ke taimakawa Ukraine. Shugaban hukumar KGB ta Belarus Ivan tertel ya yi zargin cewa an yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuka wajen kai hari a Minsk da kewayenta. Duk labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma kamar yadda watakila wasu suka ce a cikin labaran duniya fiye da fararen hula 220 ciki har da yara akalla 56 sojojin burkina faso suka yi wa kisan gilla a rana daya a wannan shekarar a cewar kungiyar kare yakin bil'adama ta human rights watch a hararen da sojojin suka kai a ranar 25 ga watan fabrairu sojojin sun kashe mutane 179 a kauyen soro da kuma wasu 44 a ƙauyen nondin da ke makwabtaka a cewar wani bincike da ƙungiyar ta yi human rights watch ta kira kisan kiyashin ɗaya daga cikin cin zarafi mafi muni da sojoji suka aikata a kasar a cikin gwamman shekaru ga rahoton da bilkisu babangida ta haɗa mana mahukuntan ƙasar ta burkina faso ba su mayar da martani game da rahoton ba A watan da ya gabata ne mai gabatar da kara Ali Benjamin Kulibali ya yi kira ga masu ba da shaida da su nuna mutanen da ke da hannu a kashe-kashen ya kuma bayyana adadin farko na waɗanda suka mutu zuwa 170. Mazauna ƙauyukan da suka tsira da rayukansu daga harin sun shaida wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch cewa wani ayayin motocin sojoji dauke da sojoji sama da ɗari sun afkawa ƙauyen London minti talatin bayan da mayaka masu kaifin kishin Islam suka wuce ta kusa da wurin. A cewar su sojojin sun rika bi gida gida-gida suna fitar da mutane daga cikin gidajensu yayin da yake nuni da bayanan da suka fito daga waɗanda suka tsira da rayukan nasu rahoton ya kuma ƙara da cewa sojojin sun kuma zagaye mazauna ƙauyen ne tare da rarraba su zuwa kashi-kashi kafin su buɗe musu wuta sun kuma iso zuwa cikin ƙauyen soro mai nisan kilomita biyar daga can sa'a ɗaya bayan nan inda suka rika tattara mazauna ƙauyen suna buɗe musu wuta a cewar shaidun kana a duka ƙauyukan biyu sojojin sun kuma harbe waɗanda suka yi yunkurin ɓuya ko kuma tserewa an yi amanna kashe-kashen mutanen wani ramuwar gayya ne daga sojojin waɗanda suke zargin mazauna ƙauyen da taimakawa mayaka masu kaifin kishin islama hakan ya biyo bayan wani harin da mayakan suka kai a wani sansanin soja da ke kusa a arewacin lardin yatenga an ambato wani wanda ya tsira da ransa na cewa gabanin harbe-harben sojojin sun zargi mazauna ƙauyukan da gaza ba su haɗin kai wajen rashin samar musu da bayanai game da kai komo da ayyukan masu tada kayar bayan kisan gillar a ƙauyukan nandin da soro su ne kashe-kashen fararen hula masu yawa na baya-bayan nan da sojojin burkina faso suka aikata a yayin gudanar da ayyukansu na yaƙi da masu tada kayar baya a cewar turana hassan babbar daraktar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch Kasar ta Burkina Faso da ke yankin Sahel na karkashin mulkin soji ne wacce ta karbe ragamar mulkin kasar a wani juyin mulki a shekarar biyu tare da lasar takobin kawo ƙarshen ayyukan masu tada kayar baya. Amma kuma tashin hankalin ya ci gaba da ta'azzara inda fiye da ɗaya bisa ukun ƙasar ta Burkina Faso ke karkashin ikon ƙungiyoyin mayaka masu kirarin jihadi. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na kare haƙƙin bil'adama da suka hada da ƙungiyar tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zargi ƙasar Burkina Faso da aikata mummunan take haƙƙin bil'adama a yayin da take yaƙi da ayyukan masu tada ƙayar bayan da suka hada da kashe-kashen babu gayar babu dalili na gwamman fararen hula. A gaida Bilkisu Babangida da rahoton da ta haɗa mana to yanzu kuma sai Najeriya inda hukumomi a ƙasar suka ce suna ci gaba da farautar gwamman fursunonin da suka tsere daga gidan yarin Suleja da ke jihar Neja mai makwabtaka da Abuja babban birnin ƙasar. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne ya sanadin ruptawar wani bangare na katangar gidan yarin abin da ya sa fursunoni da goma sha tara suka tsere cikin duhun dare. Hukumar kula da gidajen yari ta birnin tarayya cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ruwa kamar da bakin kwarya na tsawon awa 24 ya lalata sassan gidan yarin mai matsakaicin tsaro sai dai wata mujiya ta shaida wa bbc cewa kawai yanzu an kama fursunoni goma sha uku a cikin waɗanda suka tseren to don jin ƙarin bayani yanzu haka kai tsaye na tare da abokin aiki muktar adamu bawa wanda ke bibiyar labarin a muktar wani hali ake ciki a yanzu To Aisha bayanan dai da muka tattaro sun nuna cewa tuni ministan harkokin cikin gida na Najeriya ya kai ziyara wannan gidan yari kuma dama kin san gidajen yari na kasar suna karkashin ma'aikatarsa ne mm. kuma bayanai sun tabbatar da cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun yi nasara ta sake kama fursunoni guda uku a wayewar garin yau mm. bayan goma da aka sake kama tun da farko a cikin dare. Mm. To don haka yanzu adadin fursuna ɗari da shida kawai ake ci gaba da nema tun bayan faruwar wani al'amari a cikin tsakar dare. wanda ya sakamakon ruwan sama da ya haddasa karewar katanga mm. a ya janyo a hukumomi zuwa yanzu dai ba su fitar da sunayen fursunonin da suka tsere din ba mm. amma dai wasu rahotanni na nuna fargaba cewa mai yiwuwa akwai fursunoni haka masu hatsari a cikin waɗanda suka tseren haka zalika hukumar kula da gidajen yari a cikin wata sanarwa da ta fitar a bayan faruwar shi wannan al'amari na cewa gidan yarin na ɗaya daga cikin kurkukun ƙasar masu yawa da aka gina a kafin da kuma bayan lokacin mulkin mallaka don haka dai wasu sun tsufa kuma suna fama da rauni wato suna buƙatar gyara kenan eh, to shin me hakan ke nufi To hakan dai yana kara fito da matsalolin da gidajen yaran Najeriya suke ciki ne kamar yawan cunkoso na mutanen da ake tsare da su a waɗanda mafi yawa zaman jiran shari'a ko washin trial suke yi akwai kuma halin ko kula da rashin ingantawa da kuma karfafa gidajen yarin da suka daɗe a cikin wani mawuyacin hali haka kuma idan baki manta ba shi wani al'amari na silaja ya zo ne kimanin shekara biyu bayan fasa gidan yarin kuje da ke cikin birnin abuja minisan kilomita hamsin daga silaja ɗin a wancan lokaci fursunoni kimanin ɗari hudu ne suka kubuce wani rahoto ya ce daga shekara ta dubu biyu da ashirin zuwa yanzu wato kimanin shekara hudu kenan fursunoni kimanin dubu biyar ne suka tsere daga gidajen yarin Najeriya. Eh lamarin kuma yana ƙara cusa fargaba da tsoro akan halin tabarbarin tsaro da ake fama da shi a sassan Najeriya wadda take cikin halin wato rikicin 'yan da kayar baya da kuma masu ikirarin jihadi kamar boko haram da sauransu to a kai da muktar adamu bawa sha wani mataki na ci gaba da neman tabbatar da tsaro a yankin tafkin chadi takarin haɗin gwiwa na wannan yankin da suke karkashin rukuni na ɗaya da ke birnin mora a wato arewa mai nisa a kamaru sun yi nasara akan wasu mutane goma wato mutane uku da ake zargi da kasancewa magoya bayan kungiyar boko haram ne dakarun sun yi musu kwantan bauna ne a wuraren da a baya bayan nan suke ta kai hari wannan ya faru ne a lokacin da hukumomi a kamaru suke murnar mayar da gudanar da harkokin kasuwanci da zirga-zirga tsakanin kamaru da kuma najeriya karautin da muhammad babalala ya aiko mana daga yawunde. dakarun rundunar tsaron haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi sun samu yin ramuwar gayya a kan 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda ake zargi da yawai ta kai hari a wannan yankin hakan ya faru ne a wani kwanton ɓaunar da dakarun suka yi sau biyu a wurare daban-daban na farko shine a zige a yayin da na biyu kuma ya auku ne a suwairam dukkan su dai ta arewa mai nisa a kamaru sakamakon haka ya sa dakarun suka harbe mayaka uku ɗaya a zige biyun kuma a Suwairam da ke kan iyaka tsakanin Kamaru da Najeriya. Leftanan Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawun dakarun rundunar haɗin gwiwa na yankin tafkin caji, Ya yi ƙarin bayani game da sauran ababen da aka samu kwacewa a hannun mayakan. yayin wannan aron gama dakarunmu sun samu nasarar a kwace makamai kamar pkm mashin gun guda ɗaya da ak-47 guda ɗaya sai kuma madinin alburusai wato magazin guda biyar da kuma su kansu alburusan guda ashirin dukkan waɗannan nasarori mun same su ne ta sakamakon haɗin kai da muke samu daga al'ummomin da suke zaune a wannan yanki don haka muke jinjina ga al'ummomin da suke zaune a wannan yankin ko muke kira gare su da ci gaba da ba haɗin kai su ci gaba da eh, bamu bayanai domin mu samu nasarar dawo da zaman lafiya a wannan yanki na tafkin chadi. Duk da binciken da ake gudanarwa an samu gano kuwa inda waɗannan mayaka na ƙungiyar Boko Haram suke samun makamai da suke dinga afkawa mutane da su? Eh hakika bayanan da muke samu yana nuna cewa ana yawan samun fasakaurin makamai ta hanyar iyakokin kasashen da suke tafkin caji daga kasashen da suke fama da rikici kamar sudan da arewacin mali yawancin makaman da suke shigowa wannan yanki ana fasa su ne daga waɗannan ƙasashe kuma jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu na ganin cewa mun dakile fasa wannan makamai da ake yi ta iyakokin ƙasarmu sai dai kamar yadda rahotanni daga nan cikin gida suke nunawa wannan lamarin na ƙungiyar boko haram na da nasaba ne da ɗaukan ciki da renon shi daga haife shi kuma sai sabon goyo ya faru kenan duk da ajiye makaman da tari daga cikinsu suke yi suna rungumar sana'o'i masu amfani akwai alamar cewa kuma wasu sabbin magoya baya na danna kansu a cikin kungiya muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawun a jamhuriyar kamaru To yanzu a jamhuriyar ta kamaru karfe uku ne da minti goma sha biyar haka lokacin yake a Najeriya da Nijar biyu da minti goma sha biyar kenan kuma biyu da kwata kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif babba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin zamu je jihar Legas inda aka fara rabon kunshin abinci ga gidaje dubu biyar a ƙarƙashin shirin Eco Cares amma kafin nan Gwamnatin Amurka ta ce a yau jami'anta za su gana da gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar akan yadda sojojinta za su janye daga kasar ba tare da wata tangarɗa ba. ganawar dai na zuwa ne bayan zanga-zanga ta tsawon makonni da gamayyar kungiyoyin farar hula da ke goyon bayan juyin mulkin sojoji suka yi a kasar ga rahoton raliya zubairu A cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce jami'an gwamnatin kasar karkashin jagorancin jakadar Amurka a jamhuriyar Nijar Kathleen Fix Gibbon za su tattauna yau Alhamis da sojojin Nijar a birnin Yamai. Haka kuma wasu jami'an tsaron Amurka za su kai ziyara birnin Yamai a makon gobe domin su shirya yadda dakarun kasar za su fice cikin mutunci da aminci. gwamnatin amurka dai ta ce za ta ci gaba da tallafa al'ummar niger ɗin wajen yaƙi da ta'addanci game da haka ne ta ce mataimakin sakataren harkokin wajen amurka court campbell zai ziyarci mai a cikin watanni masu zuwa domin tattaunawa a kan haɗin gwiwar da ke gudana tsakanin ƙasashen biyu a wuraren da suke da manufa iri ɗaya rundunar sojin niger ta sanar da soke yarjejeniyar tsaro da ta cimma da amurka yayin da kasar ke cigaba da fuskantar matsalar rashin tsaro sanadin hare-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suke kai wasu yankunan kasar sai dai masu goyon bayan juyin mulkin da sojojin kasar suka yi sun ce babu wata gudunmuwar da sojojin kasashen waje suka bayar waɗanda suka hada da amurka da faransa wajen inganta tsaro a cikin kasar. a yanzu dai sojojin Nijar sun kulle kawance da Rasha a wani mataki da ake ganin zai faɗaɗa tasirin Rashar a nahiyar Afirka. Makon da ya gabata ne sojojin Rasha suka iso Nijar ɗin domin horar da dakarun ƙasar, sun kuma zo da kayan yaki ciki da na'urar kakkaɓo makamai daga sama. A gaida Raliya Zubairu da rahotanta. Idan muka sake koma Najeriya masu ababen hawa na ci gaba da bayyana damuwa game da yadda aka fara samun dogayen layuka a gidajen man fetur a wasu biranen kasar. A wasu biranen kamar Kano, gidajen mai da dama babu man, inda bayanai ke cewa wannan lamari ya haddasa karuwar farashin man fetur din Daga kanin ga karin bayanin da Zahra Lawan ya aiko mana. gidajen mai da dama da na zagaya a cikin birnin kano na tarar wasu babu man waɗanda kuma suke sayarwa akwai layi sannan farashinsa ya karu wannan direban a daidaita sahun ya ce da kyar da jibin goshi yau ya sha mai da farko dai sunana adamu jafar adam na yin aikin a daidaita sahu ne nan a yau dinnan da na fito na fi na fi minti talatin ina jiran layin mai tukunna kafin ma an samu kuma na same ni ne akan ɗari bakwai da tamanin da biyar kuma duk da haka ma bakwai na ne ake samu ba idan ka ce kana so ka samu ka samu wanda yake ƙasa da haka za ka yi shafi awa uku kana bin layi kafin lokacin da za ka samu haka kuma wannan ɗin ma wanda za ka samu na ɗari takwas ba kaɗan ɗin ba za ka iya yin awa ɗaya minti talatin kana fama kafin kafin ka samu kuma har yanzu ba mu san menene dalilin da ya jawo hakan ba abin kuma ko da yaushe karuwa yake abin da ka yau goban ka fito zaka tara an kara naira biyar naira goma kullum karawa ake yi ne shi kuwa wannan magidancin da na tarar akan layin man ya ce yana duba yiwuwar ajiye motarsa muddin aka ci gaba da tafiya a haka. Bayan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na cikin yanayi mara daɗi. Kaga titi ba mutane. Ni ma na dubu uku ma zan zuba a yanzu. Kuma na san ba zai kai ni gida ba. Ma nawa ne litar? Lita ɗaya naira ɗari takwas. Amma tun da ya zama dole sai an sha dole zan sha ya zan yi. Amma za ka ci gaba da hawa da motar? zan nake cewa na koma gida zan ajiye ta zan daina zan daina hawa gaba ɗaya. Wallahi ajiye ta zan yi gaskiya. Bayanai na cewa gidajen mai mallakar kamfanin mai na NNPCL a wasu biranen Najeriya ana samun man sai dai ɗan karen layi inda masu ababen hawa kan shafe lokaci mai tsawo kafin su samu man na tuntuɓi Alhaji Bashir Dan Malam Jego a harkar hada-hadar man fetur a Najeriya kuma shugaban kungiyar dillalan man fetur da iskar gas wato Arewa Oil and Gas Marketers Association inda ya ce abubuwa da dama ne suka jaza wannan yanayi da ake ciki amma ba tsantsarar rashin man fetur din ba. Alal hakika an samu matsaloli a ba wai mai bane babu a Najeriya akwai mai eh, kamar yadda muka sani kuma muka tattauna da masu abin amma dai matsalar eh, man yana kan babban jirage jirgi so Kananan jiragen da za su sauke man a depot depot shine duk suka karkata kuma suka tafi wata nahiya to kaga matsala ta farko kenan a na sa akwai wanda ya kwana ishirin talatin ma yana bukin din jirgin da zai dauki kayan ya kai ma depot din amma har yanzu ba a samu ba na biyu gwamnati ta riga ta kara kudin ruwa a bankuna Za ka ga kaso ishirin da da da biyu saba'in biyar? to idan ka buga misali yanzu ka dau miliyan hamsin za ka ga a cikin miliyan hamsin din nan miliyan goma ne banda sauran caje-caje na committee MNP da sauransu dai na bankuna. Amma wasu na zargin cewa kamar ku dalalin mafitin nan kun hango cewa akwai bayanai da ke nuna cewa mannan zai karyo shi sa wasu ke fargabar idan suka saya za su iya yin asara shi sa suka hakura suka rufe gidajen ma. To gaskiya ba wannan bane kuma ba ni da wannan labarin. Ai shi mai ai ba a kwantansa amma ba ka hana mutane kuma su yi tunanin da suke ganin shi ne mafita ba. Wasu rahotanni na cewa a birane irin su Legas da Abuja da Kaduna da Sokoto ma an ga dogayen layukan man kuma masu masu ababen hawa na kokawa da cewa farashin man ya karu inda ake sayar da duk lita ɗaya akan naira ɗari bakwai da hamsin zuwa ɗari takwas da ashirin har zuwa lokacin hada wannan rahoton dai babu tabbas ko hukumomin najeriya ko kamfanin mai na nnpcl sun yi martani kan halin da aka shiga na karanci da kuma tsadar man a wasu biranen Najeriya. Amma wasu bayanai na cewa dillalan man fetur din za su gana da hukumomin NNPCL nan gaba a yau don gano abin da ke faruwa. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya. daga kanan bari mu je jihar Legas a Najeriya inda gwamnan jihar ya kaddamar da rabon kunshin abinci ga gidaje dubu ɗari biyar a ƙarƙashin shirin Eco Cares wanda yake cikin shirin shiga tsakani da gwamnatin jihar ta fara gabatarwa ga talakawan jihar. Gwamnan jihar ya sha alwashin bayar da tallafin domin rage raɗaɗin da yawancin 'yan Legas ke fama da shi tun bayan da shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya janye tallafin man fetur a watan Mayun shekarar da ta gabata, wanda a sakamakon haka ya janyo farashin kayayyakin abinci a fadin kasar ya tashi. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman ya aiko mana da wannan rahoton. kaddamar da shirin bada tallafin abinci da ya zo a daidai lokacin da miliyoyin mazauna jihar Legas suke hannu baka hannu kwarya sakamakon karancin abinci a hannunsu da kuma tsadar rayuwa da ake ɗora alhakin haka kan gwamnati mai ci zo da wasu manufofi da mutane ke cewa ba su samu karbuwa ba wannan ne sa gwamnatin jihar karkashin gwamna babagida sanwo ta sha alwashin fito da wasu tsare-tsare da za su kawo sauƙin raɗaɗin tsadar rayuwa a jihar ciki har da raba kunshin abinci ga gidaje dubu ɗari biyar a yanzu sai dai kuma gwamnatinsa ta nuna cewa waɗannan wahalu da ake samu na faruwa sakamakon rikicin tattalin arzikin duniya ne baki daya wannan malami ya ce sun fara samun taimakon abincin a unguwarsu eh gaskiya ne kamar nan yankin mu na yankin ikoyo obalin da zan iya cewa an fara amma to amma dai ba wai sai kana da wani shaida na cewa kai dan jam'iyyar kaza ko jam'iyyar kaza bane To sai dai tun a yanzu wasu sun nuna fargabar su game da yiwuwar samun tallafin kai tsaye. a no happy Tori I no see anything. I no know about itself. Ban ji daɗi ba saboda ban ga komai ba a yanzu. Ban san komai game da hakan ba. Wannan yunkuri na gwamnatinsa ba shine mafi dacewa ba. Ya kamata ya sa farashin kayayyaki ya ragu. Uh, I never see that kind thing for here. Yes, I dey hear say from Lagos Island or Oshodi. na ji labari amma ban gan shi ba a da ikati da ijesha to amma na ji cewa yankuna kamar lagos island da oshodi da sauran sun fara samun tallafin gwamnati i think uh, sharing food is not the problem because people eat today tomorrow we don't eat again ina tsammanin rabon abinci ba shine matsala ba idan mutane suka ci abinci a yau gobe za su sake samu akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da ake bukatar gwamnati ya kamata gwamnati ta hoɓɓasa bil haƙƙi da gaskiya a yanzu haka gwamnatin jihar ta ce sauran cibakar za a rarraba ta ta hannun shugabanni bisa la'akari da cewa su ne suke kusa da jama'a sai dai wasu sun ce akwai abin dubawa dama dai kamar makonnin shida da suka gabata gwamnan jihar ya bullo da wasu tsare-tsare don rage raɗaɗin wahalhalun da ake ciki waɗanda suka hada da rage kuɗin hawa motocin bus mallakar gwamnatin jihar da kashi hamsin wanda daga bisani aka maido shi da kashi ashirin da biyar akwai kuma kafa kasuwanni da za su ke ci a ranar lahadi da za su zo da sauƙin farashin abinci inda kowane magidanci aka amince ya sayi abinci da sauran kayan masarufi da bai dara naira dubu ashirin da biyar ba rahotanni sun nuna al'ummar najeriya sun shaida matsatsin rayuwa kamar yadda suke cewa mafi muni tun bayar da shugaban ƙasa ce bola ahmad tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur da kuma sakamakon haka farashin kayayyaki ya yi sama a wani yanayi da mutanen ƙasar ke kokawa cewa akwai karancin kuɗi a hannunsu gwamnatin jihar ta ce babban burinta a yanzu shine abinci kare zama wata matsala da za ta kange mazauna jihar jin daɗin rayuwarsu ta yau da kullum. Umar Shehu Leman BBC Hausa daga Lagos a nigeria. Sakataren harkokin waje Amurka da ke ziyara a China ya yi kira ga Beijing akan ta samar da wani yanayi na yadda Amurka za ta gudanar da kasuwancin ta kasar ba tare da wata matsala ba. Anthony Blinken ya isa babban birnin China a ranar ta biyu da fara ziyarar tasa. a yayin da kasashen biyu ke kokarin ɗinkin barkar da ke tsakanin su tun da farko mr blinken ya je shanghai inda ya shaidawa wani babban jami'i a birnin cewa amurka na son kasashen su yi gogayya amma ba ta hamayya ba kara watan mulki su baban gida Mr. Blinken ya nuna damuwarsa game da wasu manufofi da dabi'ar kasuwancin ƙasar China. Beijing dai ta musanta ikirarin Amurka cewa sarrafa kayayyakin masana'antun China fiye da yadda ake bukata na matuƙar cunkushe kasuwannin duniya. a wani taron manema labarai mai magana da yawan ma'aikata kana tana sa ran ganin amurka ta aikata irin hakan. Tun kai Ya ce china a kodayaushe na bin tsarin haɗin kan kasuwanci a bisa tanadin dokar kasuwa kana a kodayaushe tana matukar goyon bayan tsarin kasuwancin ƙasashe da dama kana tana cikakken aiwatar da dokokin ƙungiyar cinikayya ta duniya wto muna fatan cewa amurka za ta mutunta ƙa'idojin yin adalci a gogayar kasuwanci tare da bin dokokin ƙungiyar ta wto da kuma yin aiki da China wajen samar da yanayi mai kyau ga bunƙasar China da Amurka mai ɗorewa da kuma dangantakar kasuwanci. Haka shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana a birnin Shanghai kan bukatar da ke da akwai na yin mu'amala kai tsaye. Yana mai cewa dole sai China da Amurka sun shawo kan matsalar bambance-bambancen da ke tsakaninsu tare. Shugaban jam'iyyar Communist na birnin Shanghai, Chen Jianin, ya bayyana yadda yake kallon dangantakar kasashen biyu a matsayin mafi mahimmanci a duniya. Ya ce na san da cewa wannan shekarar ce ta cika 45 da kulla dangantakar diplomasiya tsakanin china da amurka waɗanda su ne dangantakar ƙasashen biyu mafiya muhimmanci a duniya tun bayan kulla hudar diplomasiyar dangantakar a yaushe mai rauni ce a kodayaushe akwai rudani da kace na ce amma ɗaukacinta ta ƙara samun ci gaba a tarihin ce gabanin zazzafar tattaunawa da manyan jami'ai akan batutuwa kamar su rasha da kasar taiwan da rikicin kasuwanci Ƙasar China bata sarar da yadda aka tsara ganawar Mr. Blinken da shugaba Xi Jinping ba, amma lokacin waccan ziyarar tasa zuwa China irin wannan ganawar ana tsara ta ne cikin mintoci kaɗan kafin fara ta. A da Bilkisu baban gida da rahotonta, to masu sauraro bari mu ji kanin labarai tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi kan ko tsohon shugaban kasar wato Donald Trump na da kariya daga tuhumar da ake masa kan abubuwan da ya aikata a lokacin da yake kan karagar mulki. a rantsar da sabuwar majalisar riƙon ƙwarya da za ta karɓi mulki a haiti tare da shirya zaɓe shugaban faransa emmanuel macron ya gargaɗin cewa tarayyar turai na fuskantar haɗari a cikin shekaru goma masu zuwa a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a duniya Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce sama da fararen guda 220 ne sojoji suka kashe a rana guda a wannan shekarar a burkina faso lithuania ta yi watsi da ikirarin da jami'an tsaron belarus suka yi cewa sun dakile har-haren jirage mara matuka daga kasar a gaida ibrahim yusuf muhammad masu raro idan ka leka shafinmu na bbc hausa da hausa.com akwai labaran da muka wallafa muku daga cikin labaran akwai labarin cewa jami'o'in amurka na fama da zanga-zangar goyon bayan falasdinawa akwai bidiyon daga bakin mai ita tare da muhibbat abdulsalam da shi ma muka wallafa a wannan shafin A shafinmu da kai tsaye labarin da ke kai shine farashin litan man fetur ya kai naira ɗari da hamsin a Abuja. Da dai sauran labarai duka a wannan shafin har ma da hotuna da bidiyoyi duka a cikin wannan shafi da ma sauran shafukan mu na sada zumunta duka akwai labarai da hotuna da bidiyo da muke wallafa mu da fatan za ku shiga da bibiyan mu. To duka duka karshen shirin kenan wanda Khalifa Shehu Dokaji ya shirya. Fatau Muhammad ya haɗa mana sauti. Ni Aisha Sharif Baba nake cewa muni lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.